Ganin yadda jama'a da dama suke fadawa cikin bakin cikin masu garkuwa da mutane, Majalisar Dattawa ta amince da hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da aikata wannan mummunan ɗabi'a. Wannan hali ta kame jama'a a garkuwa da su, kama daga fasinja zuwa ƙanana da manyan mutane, ta addabi sassan ƙasar nan a inda waɗanda ake kamawa suke hasarar dukiyoyi, ko da bashi za su ci su samo wa waɗanda aka kama 'yanci ko a kubutar da su. A cikin 'yan kwanakin nan dai an kame tsofin ministoci da masu faɗa aji da kuma matasa har wasu suka rasa rayukansu. Hajiya Sa'adatu Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaman makoki a sanadiyar kisan gilla da aka yi wa wani matashi nasu. Ya zo nan garin ya ɗauke ta ta zo daga iyayenta kwana biyu. Ya zo ya ɗauke ta suna komawa. Allah da iko dab da za a shiga Kaduna mota sai ta samu matsala. sai wani ya tsaya mai ya daura shi yana jan shi kenan yana toyin ɗinsa sai igiyan ya tsinke to daga nan dai Allah da iko dan muna jin wurin mahaɗan mangarba ne dai kafin ki ce ko ba sai ga wa'annan suka zo suka kewaye su sai ce matar ta sun kuya Allah da iko sai yaron nan danna mishi bindiga a wuya ko shekara goma sha bakwai yaron nan bai kai ba ya danna masa bindiga a wuya ita kuma suka jata suka shiga da ita daji almost two hours suka tafi wani wurin ma da ta shiga ruwa har wuyanta Hakanan suka je tun daga wannan daren na har sai washe gari da yamma tukuna ni kaina na buga waya yaron nan dan fulani ya ce salamu alaikum na ce wa alaikum salam na ce ba ni mai wayan ya kire ta na ce ni kanwar uwata ne sai ce min ai kan kusurar mata gaisuwa na karba ne magana da ita ya karbi wayan hannunta to ku yi sauri ku haɗo kuɗi ku karɓa na ce na ce miliyan ashirin na ce na ga miliyan ashirin maza maza ku yi kokari ku haɗo kuɗi to abin da ya faru kenan shi ko bawan Allah nan ma bai kwana bai Allah ya masa shigawa yanzu kun karɓo Jamila a an karɓo Jamila nawa kuka bada wallahu ta'ala alam amma dai an ba da kuɗi ka. Masu yankuwar kare haƙƙin bil'adama sun ƙara jinjinawa matakin da aka ɗauka, kamar yadda Salihu ɗan tata mahamud ya bayyana mini. so da yawa akwai akwai masu aikin eh, waɗanda ake kira expatriate waɗanda ake kawo daga america daga faransa daga jamus da waɗanda ke aiki a kamfanonin mai kamar na su shell kamar na su chevron da su total waɗanda a yankin niger delta an sha satansu? amma dan ba irin wannan doka ta kisan kai da kuma kashewa sai abin ya zamanto kamar ah, abin kasuwanci amma wannan yanzu zai ja musu kunne kuma zai tsoratar da su idan lalle lalle wannan majalisar tirai wanda ake kira senate na kasar najeriya idan an ka himma wannan dokan wannan abin zai ragu daga ɗari zuwa biyar ɗan majalisar dattawa ali malam wakili daga jihar bauchi ya ce tun ba yau ba ya kamata a ɗauki wannan mataki domin kare jama'a daga waɗannan munanan ɗabi'u. Wannan abin ya zama sabon al'amari ne wanda ke so ya fi ƙarfin kowa don ba wanda zai iya ya fita a bakin hanya yana tunanin cewa ko za a yi garkuwa da shi ko kai jami'in tsaro ne bai fi kwana biyu ba za ku ga labarin cewa an kama mataimakin kwamishinan 'yan sanda da iyalansa a nan hanyar birnin gwari in kuka duba akwai wani matashi da allah ya mishi gajeren kwana ta hannunsu abubuwa da yawa shine muka ga cewa wannan abin in ba an tashi tsaye ba zai fi karfin kowa ba wai don kan cewa eh, sai kai babban mutum bane a in suka fita ba sani ba sabo kan mai uwa da wabi suke yi ya zuwa yanzu ma akwai jihohi da suka rattaba hannu akan wannan doka kamar su jihar Lagos, da Abia da Edo da Akwa Ibom da Anambra da Ebonyi da Enugu da Rivers da kuma Imo da yawa daga cikin waɗanda suka tafka irin wannan mummunan ɗabi'a suna hannun hukuma. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.